jama'a barkanmu da zuwa da wannan lokacin da muka jin wazi daga lifeway radio ministry ni dan wanku kaninku bashiru na samu kai kawo muku wazin ga in kana ji na ya kamata mu yi addu'a sannan mu fara ale jara maka bukata ale bude maka anya ale baka zaman lafiya da jin wannan wazi Allah kuma yafe muna zinubanmu kamar yadda muka yafe madanwayenmu zunubansu da laifinsu saboda haka Allah bude muna zuciya Allah bude muna zuciya da ilimin da muka so saboda mu ji maganansa Allah yafe muna bukatan mu duka ya ji muna toshai ya bar abin da muka yin duka ko wani abin da za mu ji a kan life radio saboda si mu yi amfani da shi Allah ba mu zaman lafiya Allah shika muna adalcinsa saboda mu zama tare da Allah mu yi abin da yake so mu yin duka da sunan dan annabi muke wannan addu'a amen to yanzu za mu fara wazi na yawo a kan zunubi da batun zunubi za mu yi addu'a da shi to mun karanta littafi daga roma so uku da sura goma ya ce kamar yadda yake a rubuta ce babu wani mai adalci babu ko guda to Allah ya ce haka yana gwada mana kamar dukanmu muna da zunubi amma yawan ka duba duniya ka san lalle muna da zunubi zaman mu duka ya zama muna zunubi mata da mata da mata mace su manya da yara dukanmu muna zunubi da wurin aikinmu muna zunubi gidanmu muna zunubi to inda muke duka duka da yawan da zamanmu ya zama muna zunubi ga yawo mace da mace na aure suna zina da juna da yawo miji da miji na aure suna zina da juna ga su kulma ga su karya ga su shata su barayin duka dukansu muka bari waran gabubuwan duka to za mu zama inda Allah ke so mu zama saboda Allah sa mu bari ga su kuma malurai hali wallahi wallahi duniya yana bai da kyau duniya zaman duniya bai da kyau zunubi ya yawa a cikin duniyan ga saboda haka Allah ya yi fushi da duniya da mutanen duniya duka shi ya ce ba mi adalci babu ko guda so saboda wannan ya kamata mutanen duniya mu juya halinmu mu zo wurin allah to zunubi ya ya shigo duniya mun karanta littafi daga roma na biyar da sura goma sha biyu ya ce zunubi ya shigo duniya dalilin mutum guda si ni kakanmu adamu da matansa da allah ya yi su ya sa su a cikin gona sai su yi amfani da shi su kiyaye ta to Allah ya ce musu abin da ka a cikin gonan duka sai ku yi amfani da shi to sitana ya ji haka sai ya juya maciji sai ya zo ya lude matan adamu ya ce to abin da ke cikin gonan gasu allah ya ce karku ci da shi matan ya ce mun ya muci abin da ke a cikin gwanan ga duka amma itacen da ke tsakanin gwanan da yayan itacen ba za mu ci ba ko ba za mu taba shi ba da yayan da za mu ci za mu taba shi mun mutu so maciji ce ma matan ba za ka mutu ba Allah ya can kaman ran da za ka ci ko za ka taba shi idon zai bure kuma za ka zama kaman shi Allah da matan ya ji haka sai ya ci yayan itacen nan ya kai ma mijinta kuma sai shi kuma ya ci da yanda suka ci yayan itacen nan ya zama musu zunubi si Allah ya yi fushi da shi don si Allah bai ya zama da zunubi saboda haka Allah ya ciro su ya fito su sai ya kunne gonan nan saboda haka Allah ya ce ma maciji kaman abin da ka yi da ciki za ka yi tafiya yanzu mun ga maciji na tafiya da ciki kuwa ya ce ma matan kuma da azaba za ka haife da adamu kuma ya ce da zufa za ka ci abinci da bayan waɗanga duka za ka mutu domin kasa kake saboda haka mutuwa ya kama mu duka don dukanmu muna da zunubi to ji muna sosai Allah ya fe muna zunubanmu ga shi Allah ya kawo muna dansa almashihu sai mu yi sarha da jininsa so da jinin jinin annabi za mu samu gafara sai ya ce inda Allah ya kawo na duniya sai ya ba mu dansa wanda za ka gaskata da annabi duka za ka samu zaman lafiya za a gafa ta mana zunubanmu duka saboda mu samu zama da Allah kana ji na abinda ya kamata ka ji ni ka nemi annabi ka ce ma annabi ni dan zunubi ni dan Allah saboda annabi ya fi maka zunubinka to in ka yi haka za ka samu lahira da zaman lahira gobe ciyama wurin Allah da mulkin Allah to bure ma annabi zuciya to gasi ya ce ni ni anya ni raye ni kuma ni gaskiya ba mai zuwa wurin Allah sai mai siya bi ta wurin nan ni kuma na kofa wanda zai biyo ni ya sika cikin duka zai samu wurin zama da abin da mai siya ke yi duka Allah ya zi mana abin da yake son duka da zaman lahiya da ko abin da mai siya ke son duka Allah ya yi misi hallelujah muna ma Allah godiya da anyan da ya bure muna to annabi ya ce ba wanda zai shiko kofa ba da kofa ba wanda zai shiga daki ba da kofa ba to me shi barawo ne ga waransu da yawa sun zo in ce muna kamar mu Allah ya aike mu mun fito Allah ne ya kamata mu ya bune ya sai wanda ya fito Allah da wanda bai fito Allah ba ba ko, ko wani wani za mu dabi ba ko wanda ya zai ce ni Allah ya aike ni ya kamata mu ne ya bure ya mu ce me shi ga si annabi ya ce ni ne mai ciyaye ni ciyaye mai kyau to waɗanda suke bi na zan ba su raye ya ce dukan mutum da allah ya bani da shu ba guda zai bace ba don ba mi koce su a cikin hannuna allah da ya bani su si allah ya fi kowa ya kuma fi komi ba ka ya ka kwance su a cikin allah da anu allah saboda shi sun samu raye. Hallelujah. don muna muka bayar da zunuban mu zo wurin Allah mu zo wurin annabi Isa zai gafata mana mu ga ya ce muka ce ba mu da zunubi da rudan kai muka yi da gaskiya ba ta tara da mu ba amma muka bayar da zunubanmu si Allah mai adalci ne zai gafata mana mu sai ya cika muna adalcinsa. shi sa Allah ya mu sansi in kana ji na yawo abinda ya kamata ka yi ni ka bayar da ka duka ka zo wurin annabi ka ce masa ni annabi dan adam ni don ina da zunubi shika zuciya na yafe mana zunuba na duka saboda in zama naka da ran ciyama kuma sai in samu wurin wuri in zama a wurinka don ba haka ba za ka ta zama da duniya sai ka zama da zunubi ka mutu da zunubi to haka ya faru abinda wurin da za ka yi ka zama si ni jahannama za a sa maka wuta za a zufa ka a cikin wuta sai kuka kawai za ka ta yi to alai ciyaye muna wannan alai bar mu san shi to in kana jin na abinda ya kamata ka yi ni ka fara neman annabi isa shi ya ce na safa kafafuwanku ina buka wanda zai ji na duka bude kafan nan zan cika in zama da mai shi sai mai shi kuma ya zama tare da ni to abinda mai shi ke yin duka annabi ya yi taimaka mai shi ya yi ya yi ba mu zaman lahiya ya yi bari kowane wahalan da muke cikin annabi isa ya yi taimake mu to mi kake jira ka nemi annabi yau da kafan da yake farin na si a zuciyanka ka bude zuciya zai annabi zai shika ya zama da kai saboda ma mai zuciya ce ma annabi ya zo ya shika ya zama da kai to in kana ji na yawo ina rokunka saboda ka bure zuciya ka ce ma annabi ya zo ya shika ya zama da kai in ka yi haka Allah zai yafe maka zunubanka duka saboda ka zama dan Allah sai Allah ya yi amfani da ke watakila za ka bure ma zuciya za ka nemi annabi za ka bi annabi ne to za ka yi wannan guntun addu'a tare da ni ni dan adam ne na ji magananka na bure maka zuciya ka shika ka zama tare da ni sai ni kuma in zama tare da kai yafe mana zunuba na duka saboda in zama naka na maka godiya da abin da ka yi mana na kuma maka godiya inda ka yafe mana zunubi na duka saboda in zama naka so annabi zama da ni sai bure muna anyan da aka kunne mini duka annabi bure muna shi so Allah bure mana anyoyin kuwa sai mu zama tare da shi in kana ji na yau ya kamata ka bare kanka to in kana wannan addu'a Allah ya yafa maka wazinka kenan Allah ya yafa maka zunubi kenan za ka tambaye wani abu ne sai ka cire namba 0249